Al'ummomin wasu sassan jihar Nasarawa da rikici ya ɗaiɗaita sun bayyana halin kunci da suka fada ciki suke kuma neman su sasanta kansu don su samu zaman lafiya yadda kowa zai koma kufayinsa. Ni shiro ma arɗo lawal ne, mun ɗi mota sosai don yanzu rugage mu kasa mu filani dai muna daji da rugage suna cikin gari. Ba wurin zama gashi yanzu damina ba yadda za mu yi hankalin mu a bashe. Suna nan angulo da sarkin noma Asakio mai sama abin da ya faru nan mu manomi muna cikin wahala ba da za mu yi. ga abinci a gona ga yara sun bazu ko ta ba musayin da zamu yi ba ba musayin da muke kwana ba ma su a rumfa ne so mu manomi yanzu muna kuka da roko don Allah ya kawo mana zaman lafiya wannan kasa. Ni ne Honorable Ismaila Pauda Ishaleku daga Obi Local Government. Gaskiya muna wani mummunan hali ne wanda ba daɗi saboda ke da gidanka ka bari gida kana waje da sarakuna mu gaba daya so kaga rayuwa da ake ciki yanzu ba daɗi ba. Wasu da ke gudun hijira a garin lafiya kenan bayan tashi-tashen hankula sun sanya su ƙauracewa ƙauyukansu. Kan haka gwamnatin jihar ta Nasarawa ta tallafa wa 'yan gudun hijiran da kayayyakin abinci da sabulun wanka da na wanki da kudade don rage musu matsalar rayuwa. Sunana da Garba Sako, ni ne sakatar sarkin Arkiya. Daga rabu wannan abin, in an raba kowane kabila mu hadu a wuri daya, aka raba wannan insha Allah za a koma gida a na wanda yana kusa da sarki. Mun dauki matakai mun kira wayansu wanda manyan sarakuna wanda hadda wasu Fulani yanzu ma suna tare da mu a can. Mun gaya musu yaran su ne suna daji da wanda su kuma suna da makami a hannunsu. a kira su mu hada kai kowa ya dawo wurin da yake zama saboda mu samu zama lafiya. Da yake kuna shugabantan al'umma wani kokari kuke na ganin cewa kun haɗa kai an dai zauna lafiya saboda a guji wannan guje-guje. Eh, insha Allahu daga wannan rabon kayan da gwamnan na ya yi mamu insha Allahu a ganin mu dai dukkan muna mun haɗu kabilu gaba ɗayan nan muna ganin insha Allahu nan dai da kwanaki kaɗan kowa zai koma inda yake. kusa yadda za ku ga doya su wake su shinkafa su omo sahulu duka ya bari a kowane wuri da abubuwa na ya same su hari kuma ya yi tomoko kuma da kudi kowane gauri kanan local government ya bada miliyon daya daya tabbaci da mai girma ya zo ya na ya fada da safe na cine ya ba bada tabbaci cewa kafin a suma registration da kuma bada permanent voter card ana na ga watan goma sha daya in Allah ya yarda kowa zai koma madabarsa tun ya ba ko ya ba sarki ne ya je ya raba ni kabila wanda yake a kasan shi tun ya raba kuma gaskiya mun doke mataki wanda zai mu raba kowa da ya samu muna gani abinci wanda ya ba da shi nan ya kawo hadan kai ne da Allah ya yarda hadan kai zai zo To sai dai sakatariyar gwamnatin jihar ta Nasarawa Hajiya Zainab Abdulmumuni ta ce abu mafi muhimmanci shine jama'a da kansu su ci gaba da neman hanyoyin sasanta tsakanin su kamar yadda gwamnatin su ke kokarin ganin kowa ya koma mazauninsa. Ana so ne mutanen da ke wurin su ne su karfafa zaman lafiya tsakanin su da junan su duk inda aka samu matsala mai girma gwamna yakan tafi wurin da kanshi. ya je ya gani kuma a biyo musu da kayan tallafi inda ma mutane suka gudo suka zo gudun hijira yakan tafi wurin kuma a bi su da tallafi kuma so muke mutane su sami kwanciyar hankali su koma gidajensu domin ai ba maganan siyasa kaɗai ba akwai maganan voters card wanda za a fara bayarwa a jihar nasara daga tara ga wata to wannan permanent voters ka ba wai ta zaɓe ta tsaya ba ta zama akwai information da ya zama kamar id card ne ko bayan zaɓe za ka yi amfani da ita so yana da ah, muhimmanci mutane su koma inda suka fito don su je su samu sukunin karban wannan kati da jami'an tsaro za su bi lungu-lungu su tabbatar cewa wuraren nan kwai kyakkyawan zaman lafiya sai kuma a jawo mutanen nan a zo a yi zama da su kamar yadda muka yi da tv so haka ake son za a yi amfani da irin wannan template din wayannan kabilu din duk a jawo su ana ta musu faɗakarwa cewa rayukansu da dukiyoyinsu da komeye ma nasu gwamnati za ta sa ido ta tabbatar cewa uh, ba su salwanta ba ba samu fitattunu ba so da za su samu su koma normal uh, rayuwarsu. Sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa kenan Hajiya Zainab Abdulmumini. Dubban jama'a ne dai ke neman mafaka a manyan garuruwan jihar ta Nasarawa da suke bukatan agaji na gaggawa. Zainab Babaji, muryan Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.